wallahi kin ga police station zani police station hmm. ke ko ne hada ki da yan sanda wallahi in gaya miki Allah ne ya hada ni da wani malami azzalimi dan damfara Izalince ni in gaya miki gaba ɗaya yanzu ba naga tsuntsu ba naga tarko ba kuɗi a hannuna yan gwalagwalan nawa gaba ɗaya in gaya miki na kwaɓe na bashi sannan gashi kishiyar da nake gudun kar a yin yanzu gashi watan tafiya a gidan har an kawo ta yanzu ke yanzu in kika je in kika je police station kai tsaye ma zan ce miki wannan ba malami bane boka ne domin duk malami na Allah da Annabi wanda ya ansa sunansa malami baya ba zai taba hana sunna ba zai taba hana a aiwatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wannan mutumin da kika ce ki kai police station kin ga na farko wannan boka boka ne ma zan kira ki kai tsaye ba fa shi ya zo gidanki ya karba ba ke kika tattara gwalagwalan da yan kudin naki kika je kika kai masa kina ji na saboda haka abin da nake so da ke wallahi ki ji tsoron Allah kar ki kasance cikin matan nan da za su wai shin ma ke ba auren aka auro ki ba auren aka auro ki ne kin ga wallahi abin da zan gaya miki yanzu shine kin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk macen da ta je wajen boka kuma ya faɗi magana kuma sannan ta amince da abin da ya faɗa har ta yi amfani da shi to wallahi sallanta na kwana arba'in ta ma babu ba a karɓa ke ko me zai kai ki cikin wannan bala'in kuma ma bari in gaya miki wake shin ba kya so mijinki a ranar a ranar gobe kiyama mijinki ta cikin adalin mazaje ne ba kya so ne to wallahi ina gaya miki yanzu ki gaggauta koma ga ubangijinki ki tuba saboda abin da kika yi wallahi kwata kwata ya saba wa addini kuma ya saba wa shari'a kuma manzo Allah yana fushi da irin ku gaskiya kika faɗa min malama Aisha gaskiya na gode Na gode Allah saka da alheri. Na gode. Wallahi ki na dama da ke da duk irin halin ki wallahi ku dena! Mu shiga mu karasa abin da ya kawo ni. Mhm. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauƙi.